barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye waɗanda ake watsawa a tashar wisal ta hausa waɗannan shirye-shirye waɗanda suka kunshi bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi 'yan uwa mata idan ba a manta ba a darussan da suka gabata mun yi bayani akan abubuwan da suke kawo jin daɗin rayuwar aure inda bayan haka muka faro bayani akan abubuwan da suke kawo mushkiloli a zamantakewa ta aure a cikin bayanan da muka yi mun yi bayani akan abubuwan da suke kawo mushkiloli tsakanin miji da mata sannan muka zo muka yi bayani akan abubuwan da suke kawo mushkiloli tsakanin kishiya da kishiya yau kuma insha Allahu ta'ala za mu yi bayani akan abubuwan da suke kawo mushkiloli tsakanin uwan miji da kuma matar ɗanta bayan haka kuma in Allah maɗaukakin sarki ya so za mu yi bayani akan a yadda za a warware wasu daga cikin waɗannan mushkilolin da izinin allah maɗaukakin sarki farko abin da ake kira uwan miji ita ce wacce ta haifi mijin da kike aure wacce ta haifi mijin da kike aure ta yaya menene yake kawo mushkiloli tsakanin uwan miji da kuma a matar ɗanta a iya ɗan nazarin da na yi ɗan kaɗan wanda ba nazari ba ne dogo ina ganin a matsalolin za a iya a danganta su da ɓangarori guda biyu abu na farko shine ɓangaren uwar miji mana idan muka ɗauki al'adarmu ta hausa menene yake kawo matsaloli tsakanin uwan miji da kuma matar ɗanta abu na farko shine in muka duba za mu iya kallon bangaren da yake da alaka da uwan miji shine me yake kawo matsaloli daga bangaranta abubuwa da yawa da suke kawo matsaloli daga bangaren uwan miji shine ba ta tuna irin haƙƙin da allah maɗaukakin sarki ya wajabtawa ɗanta a kan matarsa shine da yawa sukan kalli ita wannan matar da ya auro kawai a matsayin bare a matsayin wata mace wacce ta zo take cin arzikin ɗanta idan da a ce tana kallon idan da a ce tana kallon wannan matar a matsayin cewa mace ce da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa ya ba ta wasu haƙoƙi to da wasu abubuwan ba za a same su ba wannan shine dalilin da ya sa a wasu lokutan idan mutum ya zama cewa ya yi wa matarsa abu sai a ce to me yasa bai yi wa ƙanwarsa ba tunda ƙanwarsa ta fi kusa da shi to kaga wannan yana daga cikin kurakurai saboda me saboda ita kanwarsa allah maɗaukakin sarki bai wajabta masa haƙoƙi masu yawa ba a irin haƙoƙin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa akan matarsa wanda ya wajaba ya bata na ciyarwa da shayarwa da samun mata guri mai kyau musamman za ka samu ita ma ƙanwar tasa tana da miji ko kuma tana da a uba wanda yake kula da ita don haka idan don haka za mu iya cewa rashin ilimi ko rashin aiki da ilimi yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ya zama cewa an samu matsaloli tsakanin uwan miji da kuma matar ɗanta domin duk lokacin da uwan miji ta yi amfani da iliminta to za ta tuna cewa lallai allah maɗaukakin sarki ya wajabta wasu haƙoƙi na musamman a kan ɗanta wanda ya wajaba a gare shi ya bawa a matar da yake aure ko kuma idan ba ta yi aiki da iliminta ba wannan kuma shine abin da ya fi muni da haka idan da a ce mace a matsayinta na uwan miji za ta dinga tuna irin waɗannan abubuwan to wannan zai sa duk abin da mutum yi wa matarsa ba za ta damu da yawa ba idan muka dawo ɓangaren ita matar menene yake jawo matsaloli daga ɓangaren ita matar menene yake jawo matsaloli daga bangaren ita matar tsakaninta da uwan mijinta shine rashin girmamawa a lokuta da yawa za ka samu mace tana tunanin cewa tana tunanin cewa ai wannan mijin nata kullum tare suke kwanciya tare kuma suke tashi don haka sai ta ga cewa ta fi uwarsa kusanci da shi tare da cewa kuma akasin haka ne a cikin shari'ar addinin musulunci uwa ita ce tafi kowa girman haƙƙi a wajen ɗanta. uwa ita ce tafi kowa girman haƙƙi a wajen ɗanta don haka lallai yana da kyau ita mace ta dinga tuna cewa uwa mijinta ba shi da wacce tafi mahaifiyarsa kuma ta dinga girmama ta yadda ya kamata yana daga cikin kuma shawarar da masana suke bayarwa daga cikin abin da zai kawo girmama juna shine mutum ya yi ƙoƙari ya nisanta tsakanin matarsa da kuma mahaifiyarsa in dai hakan zai yiwu saboda a lokuta da yawa kamar yadda suke cewa kathratul imsas tuqillul ihsas kathratul imsas tuqillul ihsas duk lokacin da ake yawan cakuduwa da juna to wannan zai sa ka ga an samu matsaloli amma idan Allah maɗaukakin sarki ya baka dama ko da mahaifinka ya riga ya rasu to ya zama mahaifiyarka tana da wani gidan da take zaune matarka ma tana da wani gidan da take zaune ta yadda ba za su haɗu da mahaifiyarka ba sai a wasu abubuwa na musamman waɗanda suke faruwa idan dai da a ce za a yi haka to wannan zai taimaka wajen warware matsaloli da yawa waɗanda suke faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu ta yaya za a iya warware waɗannan mushkilolin da suke faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu abu na farko shine yana da kyau mace ta koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki ta koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki ma'ana a lokuta da yawa za ka ga cewa abubuwan da suke kawo mushkiloli da kuma matsaloli tsakanin ma'aurata yawan zunubai ne yawan zunubai Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum babu wata musiba da za ta same ku face sai ta kasance daga abin da hannayenku suka tsororta mana abin da hannunka wani zunubin da ka aikata ne shi yake jawo maka musiba kaga Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin A alkur'ani a cikin suratu nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara. Allah maɗaukakin sarki ya ce ku nemi gafara Ubangijinku innahu kana gafara. saboda shi mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga wannan yake nuna cewa musibu da yawa zunubai ne suke kawo su fudail bin iyadu yana cewa ma amiltu zamban illa wajadtuhu fi khuluqi zaujati wa dabbati ban taba aikata zunubi ba face sai na ga tasirin zunubin a ɗabi'un matata ko kuma ɗabi'un abin hawana saboda haka da yawa idan mutum ya zama cewa yana yawan yin samun matsaloli tsakaninsa da matarsa za ka ga a lokuta da yawa zai zama cewa wani zunubi ne da ya aikata yana daga cikin hanyoyin da za a warware waɗannan matsalolin waɗanda suke faruwa tsakanin ma'aurata shine a mace ta yi nazarin ta ina mushkilar take faruwa a lokuta da yawa za ka ga wasu mushkilolin abin da ya sa ba sa warwaruwa ko kuma suke wahalar warwaruwa shine kasancewar kowanne bangare tsakanin miji da mata bai yadda cewa daga wajensa mushkilar ta faru ba amma idan da a ce mutum zai yi nazari ma'ana miji ko kuma mace za ta yi nazari ta gane daga ina mushkilar ta faru wannan zai taimaka wajen mushkilar ta warwaro to duk lokacin da ya zama cewa bai iya yadda ya yadda da zunubin da ya aikata ba to wannan zai taimaka wajen ya zama mushkilar ta jima ba ta warwaro ba yana daga cikin hanyoyin da za a iya warware mushkila tsakanin mata da miji shine a mace idan ya kasance ta samu ɗimuwa ba ta gane yadda za a warware mushkilar ba to ta nemi shawara wani lokacin abin zai sa ki dinga ganin kuna yawan sabawa da mijinki amma sai ki rasa ta ina ma mushkilolin suke zuwa sai ki dinga tunanin ta wanne guri mushkilolin suke zuwa to duk lokacin da kika rasa ta inda mushkilolin suke zuwa to wannan zai taimaka miki wajen ya zama cewa ki kasa gano yadda za ki iya warware waɗannan mushkilolin da haka me ya kamata ki a lokacin sai ki nemi shawarar wata ko kuma wani makusancinki wanda kike tunanin zai iya taimaka miki wajen warware wannan mushkila yana daga cikin hanyoyin da za a da za su taimaka wajen warware mushkilolin da suke faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu shine mace ta tsaya ta ƙarfafa a kan mushkilarta da ta same ta misali za ka iya samu tsakanin ma'aurata ana yawan samun matsaloli to amma sai ka samu akwai mushkiloli waɗanda suke da alaƙa da ɓangaren namiji akwai kuma mushkiloli waɗanda suke da alaƙa da ɓangaren mace to don haka me ya kamata mace ta yi a nan gurin shine kamata ya yi sai ta yi nazari sai ta ga mushkilolin da suke da alaƙa da ita idan na wajen namijin ba za su warware da wuri ba sai ta tsaya ta kalli mushkilolin da suke da alaka da ita ta ga yaya za ta iya warware waɗannan mushkilolin yaya za ta iya warware waɗannan mushkilolin waɗanda suka shafe ta ita kaɗai yana daga cikin hanyoyin da ake samun jin daɗi a rayuwar aure kuma ake warware mushkilolin da suke faruwa shine koyaushe ki dinga nema wa abokin zaman ki uzuri mana ki daina yawan roƙo ki dinga nema masa uzuri kuma ki daina yawan roƙo saboda yana da kyau idan mutum ya maka abu idan dai akwai hanyar da za ka nema masa uzuri to gaskiya wannan wani abu ne wanda yake mai girman gaske saboda in ba haka ba to wannan sai ya taimaka sai a dinga samun mushiloli amma daga ka nema masa uzuri kenan ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan ɗan uwana ya yi abu to nakan nema masa uzuri wajen su casa'in da tara idan ban samu ba sai in ce babu mamaki yana da wani uzurin wanda ni ban san shi ba duk lokacin da ya zama a rayuwar aure ana samun a hanyoyin da mace za ta iya a yi wa mijinta uzuri shi ma mijin ya yi wa matarsa uzuri to wannan zai taimaka wajen a warware mushkiloli waɗanda suke masu yawa yana daga cikin hanyoyin da ake warware mushkilolin aure shine duk lokacin da mace suka samu saɓani da mijinta to ta iya bakin ƙoƙarinta ma'ana ta yi gaggawa ta yi sauri wajen ta je ta ba shi haƙuri ta yi gaggawa ta yi sauri wajen ta je ta bashi haƙuri wannan gaskiya yana daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke taimakawa wajen rayuwar aure ma'ana idan kika yi masa laifi ki gaggawa kafin a ce ya riƙe ki ki ba shi haƙuri abu darda yana cewa da matarsa idan kika ga na yi fushi to ki kokari ki yarda da ni ni ma idan na ga eh, kin yi fushi to zan yi ƙoƙari na yarda da ki saboda haka a ki yi ƙoƙari wajen yin afuwa da kuma tabbatar da soyayya da take tsakaninku da mijinki idan dai kika yi ƙoƙari wajen haka za ki warware mushkiloli da yawa yana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen warware mushkiloli shine mace ta yi ƙoƙari wajen nisantar duk abin da zai iya jawo wata mushkila. misali yanzu misali akwai mijin da misali baya so a dinga yin kallo bayan karfe goma sha ɗaya na dare to yana da kyau tun da kin san wannan yana daga cikin abubuwan da zai iya sabbaba muku mushkila a tsakaninku to ki yi ƙoƙari ki ga cewa kin nisanci wannan abun wanda mijinki baya so yana daga cikin hanyoyin da suke jawowa ya zama a ah, an samu jin daɗi a rayuwar aure kuma an kauce wa mushkila shine duk lokacin da aka ga ɗaya ya harzuka to a yi shiru mana yanzu idan kika ga mijinki kuna magana da shi sai kika ga ya harzuka da sauransu to yana da kyau kawai ki yi shiru ku daina ci gaba da tattaunawa da haka saboda idan kuka ci gaba da tattaunawa za ku iya faɗan wasu kalmomin waɗanda suke ba su da amfani waɗanda suke ba su da amfani waɗanda kuma za su iya jawo saki ko kuma wani abu a tsakaninku wanda hakan ba zai yi kyau ba sosai lallai yana da kyau idan wani ya yi fushi to ɗayan ya fita kamar yadda wani yake cewa duk lokacin da ya ga matarsa ta yi fushi da shi ko sun samu matsala yakan fita ma can bayan gari da motarsa ya je ya zauna sai bayan ya huce sai ya dawo gida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa idan ma mutum ya yi fushi mutum ya yi kokari wajen ya zama cewa a ah, ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana yayi ta'awuzi yana daga cikin hanyoyi da ake warware mushkila a tsakanin ma'aurata guda biyu shine miji yayi kokari wajen bin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda ake yi wa macen da ta butsare kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratun nisa inda Allah yake cewa wallati ta khafuna hunna. waɗanda kuke jin tsoron butsarewarsu sai allah ya ka hanyoyi da za a wajen warware abin na farko fa'izu hunna ku yi musu wa'azi na biyu shine a yi musu a ɗan da ke su duka wanda yake ba mai zafi ba sannan kuma allah ya ce za a iya ƙaurace musu a wajen kwanciya daga nan kuma abin ya ci tira sai a kirawo mutane daga ɓangaren matar wasu daga ɓangaren namijin sai a zauna sai a yi sulhu a tsakani yana daga cikin hanyoyin da za a bi wajen warware matsaloli waɗanda a suke faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu shine kowa ya ɗan dinga sakkowa daga matsayinsa ma'ana yanzu misali namiji yana da kyau a dinga bin hanyoyi ta muhawara na muhawara mana yanzu kar namiji ya ce koyaushe abin da yake so a gida dole shi za a yi yana da kyau wani lokacin kaɗan dinga ba wa matarka dama saboda idan ya kasance ba ka ɗan ba ta dama ko yaya wani lokacin wannan zai jawo ya zama a ci gaba da samun matsaloli waɗanda suke masu yawa yana da kyau kaɗan dinga ba ta dama wani abin idan misali tana so a yi ko da bai gama yi maka a rai ba yadda ya kamata to yana da kyau ka ɗan yi haƙuri sai ka ba ta dama sannan yana daga cikin hanyoyin da ake iya gyara matsalolin da suke tsakanin ma'aurata shine a dinga tattaunawa yanzu misali idan ka harzuka ta harzuko sai ku yi haƙuri gaba ɗaya ku jira lokacin da ku duka gaba ɗayanku za ku sauko sai ku zauna sai ku tattauna a tsakaninku ku ga menene wacce hanya ce ta fi dacewa ku bi wajen ya zama cewa kun warware waɗannan mushkilolin kuma lokacin da za ku tattauna yana da kyau ku bi usulubi wanda yake mai kyau wanda usulubin da za ku bi shine ku yi ƙoƙari wajen ku ga cewa sai wannan ya gama magana sannan wannan ya yi magana kada wannan yana yin magana wannan ma yana yi idan aka yi haka to sai ya zama cewa ba za a samu wata maslaha ta musamman ba idan aka aikata haka yana daga cikin hanyoyin da ake warware matsalolin da suke faruwa tsakanin ma'aurata shine amfani da kalmomi masu kyau allah maɗaukakin sarki yana cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ma'ana abu mara kyau da mai kyau ba su taɓa yin daidai ba don haka duk lokacin da ya zama cewa duk lokacin da ya zama cewa ah, kun samu saɓani da mijinki yana da kyau ki masa wasu abubuwa na kyautatawa da kuma maganganu masu daɗi waɗanda za su sa gaba ɗaya ya sauko ya ji cewa lallai kina da matuƙar mahimmanci a wajensa kuma ya ga cewa wannan kyautatawar da kika yi masa ta kai ya manta munanawar da kika aikata masa yana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen warware matsalolin aure shine duk lokacin da kuka samu matsala da matakka ku dan samu ku je wani guri haka na ɗan shakatawa ko ku ɗan tafi wani biki ko ku je wata ziyara waɗannan mutanen da za ku haɗu da su waɗanda ba sa cikinku sai ka ga wannan ya taimaka muku wajen ya zama cewa kun ɗan samu a jin daɗi kun ɗan samu sauƙi a cikin zuciyarku wannan sai ya taimaka muku sai ya zama cewa kun ɗan samu jin daɗi a cikin zuciyarku kuma wasu abubuwan da kuka kunshi a zuciyarku na ɓacin rai sai ya zama sun tafi saboda hirar da za a yi da abokan arziki yana daga cikin hanyoyin da za a iya warware matsalolin aure da su shine mutum ya ba wa abokin zamansa wani abu na kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi tahadu tahabu tahadu yana cewa ta hadu ta habu ma'ana ku yi kyauta za ku so juna ku yi kyauta za ku so juna duk lokacin da kake bawa abokin zamanka kyauta to wannan zai taimaka wajen ya zama cewa ya soka kuma ya ji daɗin zama da kai zai taimaka wajen ya zama cewa ya soka kuma ya ji daɗin zama da kai idan misali mijinki kika masa laifi kina da 'yan wata hadiya wata 'yan kyauta da za ki iya bashi wannan tabbas zai taimaka wajen ya zama cewa ya warware matsalolin da suke tsakaninku don haka wannan yana daga cikin abin nan ɗin da yake nuna mana cewa lallai a matsalolin aure akwai hanyoyi da yawa da za a iya warware su yana daga cikin hanyoyin da za a iya warware matsalolin aure shine ya zama aurenku da'iman ku gina shi akan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana abin da nake nufi ku gina shi akan saboda Allah subhanahu wa ta'ala kuka yi wannan auren kuma kuke yin soyayyaku. duk wata soyayya da ya zama cewa an gina ta saboda Allah maɗaukakin sarki mana ana yin ta ne saboda Allah maɗaukakin sarki to wannan zai taimaka ko da an samu matsalolin aure ya zama cewa mutum ya tuna abin da ya sa ya auri matar shi ko kuma mace ta tuna abin da ya sa ta auri mijinta wannan sai ya taimaka wajen ya zama cewa an samu jin daɗi an samu annashuwa an samu a ah, an samu a kaucewa wasu matsaloli waɗanda za su dinga maimaituwa a cikin waɗannan darsa da suka gabata za mu fahimci cewa lallai aure abu ne wanda yake mai mahimmanci allah maɗaukakin sarki yana son aure kuma allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da aure sannan za mu fahimci cewa akwai hanyoyi da yawa waɗanda suke taimakawa a ji daɗin rayuwar aure waɗanna waɗannan hanyoyin sun haɗa da girmama juna biyayya ga allah maɗaukakin sarki yin murmushi yin murmushi gama abinci da wuri shigar da farin ciki a cikin zuciyar miji da sauran abubuwa makamantan haka sannan mun fahimci cewa lallai akwai abubuwa da yawa da suke kawo mushkiloli a zamantakewa ta aure waɗanna waɗannan abubuwan sun haɗa da rashin yin auren gaskiya da gaskiya ma'ana lokacin da mutum yake neman mace ya zama ba zai fito mata a asalin siffar da allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi a kanta ba mana mutum ya dinga yi wa matarsa karya sannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo matsaloli a zamantakewa ta aure ya zama mace ba ta gode wa mijinta duk abin da ya mata sai ta dinga nuna cewa kamar bai yi mata wani abu ba sannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun mushkiloli a zamantakewa ta aure shine rashin a kau da kai game da naƙasu da allah maɗaukakin sarki ya yi wa wani daga cikin abokan zama wani daga cikin abokan zama ina nufin miji ko kuma mata kamar yadda kuma a cikin darsan da suka gabata mun yi bayani akan matsaloli waɗanda suke samuwa a tsakanin kishiyoyi wanda muka yi bayani waɗannan mushkilolin muhimmai daga cikinsu akwai a rashin adalci daga wajen miji sannan akwai munafukai akwai kuma mummunan zato wanda ake samu tsakanin a uwar gida da kuma amaryar da aka yi mata sannan a cikin wannan darasin na ƙarshe mun yi bayani a takaice akan wasu daga cikin mushkilolin da kuma yadda za a warware su mun yi bayani akan matsalar da take faruwa tsakanin uwan miji da kuma matar ɗanta ta inda muka yi bayani akan cewa rashin girmamawa da yake fitowa daga wajen matar da matar da mutum yake aure zuwa a mahaifiyarsa wannan yana taimakawa wajen samun mushkiloli kamar yadda kuma rashin tuna haƙoƙin da allah maɗaukakin sarki ya wajabtawa ɗan a mace yana taimakawa wajen ya zama cewa an samu matsaloli da yawa mana mace za ta dinga tunanin cewa ɗanta ya ɗauko wata bare yana ta bauta mata to idan da a ce mace za ta dinga tuna cewa allah maɗaukakin sarki ne ya wajabta masa waɗannan haƙoƙin da yake yi wa matarsa to da wannan zai sa a guji matsaloli da yawa sannan a ƙarshe mun faɗi wasu daga cikin abubuwa waɗanda za su warware mushkiloli komawa ga allah yin haƙuri da juna da kuma gudar duk wani abu wanda zai iya haddasa fitina a tsakanin ma'aurata guda biyu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da mata nagari waɗanda za su yi mana biyayya su ma mata Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da mazaje nagari waɗanda za su dinga ba su haƙoƙinsu kuma a samu rayuwar aure wacce take ingantacciya domin hakan shine zai taimaka a samu zurriya wacce take ingantacciya insha Allahu ta'ala a darasa na gaba za mu yi bayani akan tarbiyyar yara a musulunci da fatan za a kasance tare da mu a darussa na gaba kafin wannan lokacin muna yin godiya ta musamman ga kanatul misal ta hausa da kuma waɗanda suke tsaye wajen kula da wannan tasha wanda muke fatan allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi allah kuma ya sanya waɗannan darussa da ake gabatarwa a cikin